وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاتكوس قوة رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo ashirin da tara ga watan tara dubu biyu da bakwai muna cikin suratu shu'ara sura ta ashirin da uku za mu tashi aya ta ɗari da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أدري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون الله سبحانه وتعالى ya sake ɗauko mana ƙissar annabi Nuhu sallallahu alaihi sallam Annabi Nuhu sunansa ya zo a cikin Alƙur'ani sau talatin da hudu a cikin Sura ashirin da takwas, inda sunansa ya fi ko'ina zuwa da yawa shine a cikin Suratu Hud. inda aka kama sunansa sau bakwai annabi nuhu shine annabin da Allah ta'ala ya gaya mana ya shekara dubu a cikin mutanensa ba hamsin yana wa'azi walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhazahum at-tufan wa hum zalimun Allah ya ce hakika mun aika annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna a cikin su shekara dubu ba hamsin sai ruwan tufani ya kama su suna masu zaluntar kansu Allah ya ce wa laqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun bawon mu nuhu ya kira mu madalla da masu amsawa salamun ala nuhin fil alamina amincin Allah ya tabbata akan nuhu cikin talikai inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin walaqad arsalna nuhan wa ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab shine Allah yace, kazzabat qaum nuhin lalle mutanen annabi nuhu sun karyata almursali na manzanni me yasa Allah yace sun karyata manzanni tare da cewa manzo ɗaya aka aika musu malamai suka ba da amsa guda uku na ɗaya suka ce shi annabi nuhu da ya zo ya ce manzanni na zuwa a bayana to ƙaryata shi ƙaryata abin da ya faɗa ne na zuwan zanin da za su zo a bayansa na biyu suka ce wanda ya ƙaryata manzo ɗaya kamar ya ƙaryata dukkan manzannin Allah ne na uku kowane manzo an masa jam'i ne saboda wahalar da ya sha da daɗewar da ya yana wa'azi shi yasa aka yi mar jam'i kamar da Allah ta'ala ce inna ibrahima kana ummatan shi ma aka ce kadzabat qaum nuhin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata na manzanni iz qala lahu ka ambata musu lokacin da ya ce musu ahuhum nuhun dan uwansa annabi nuhu yan uwantaka takan zo ta ɓangare guda uku akwai yan uwantaka ta zaman gari akwai yan uwantaka ta nasaba an haɗa dangin uba ko dangin uwa akwai yan uwantaka ta addini to wannan ‘yan uwantaka ɗin biyu ce kawai ta haɗa su da annabi Nuhu, zaman gari da kuma nasaba, amma ba ‘yan uwansa ne na addini ba. Shi Allah ta'ala ce, iz qala lahum lokacin da akuhum Nuhun ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce musu, ala tattakuna shin ba kwa ji tsoron Allah ba ku bi shi, inni lakum rasulun, lalle ni manzo ne gare ku, aminin kuma amintacce. ga risala ga amana dama ba a ɗora wa mutum nauyin manzanci sai ya zama amintacce a duk duniya ma ba mutumin da ake so irin amintacce shi yasa can ta ce inna khaira manista ajartal qawiyul amin ya abatista ajruhu inna khaira manista ajartal qawiyul amin ya baba ka ɗauke shi aiki hakika mafi alherin da wanda kake ɗauka aiki shine mai ƙarfi kuma amintacce da ka aminci tushe ne na gyaruwar ɗan adam da nagartarsa to yace ni manzo ne zuwa gare ku kuma amintacce ne fattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa tsi’uni kuma ku yi min biyayya cikin abin da nake umartan ku da abin da nake hana ku wa ma as'alukum alaihi kuma ban tambaye ku ba akan wannan wa'azi da nake muku wannan kira da nake muku zuwa ga tauhidi da kadaita Allah ban tambaye ku ba min ajarin na wani lada in a jariya, ladana bai zamo ba in bi ma'ana ma ai ma jariya, ladana bai zamo ba illa ala rabbil alamina sai a bisa Allah ta'ala mahalicin talikai fattaƙullaha. ku ji tsoron Allah wa ati'un ku kuma yi min biyayya ya sake maimaita musu saboda imani da taqawa taqawa da biyayya shi Allah ai masa taqawa shi kuma annabi a yi masa biyayya ya fassara musu kalmar shahada kenan tauhidul ma'bud da tauhidul matbu kadaita Allah da bauta da kadaita annabi da biyayya na'am qalu anu'minu laka wattaba'aka al-aghzalun qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa 'ala rabbih ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين الله تعالى قالوا سكتي أنؤمن لك yanzu ma yi imani saboda kai mun ce idan iman lamun ta zo a gabansa yana nufin gasgatawa idan ba'un ta zo a gabansa yana nufin gasgata mutum akan zatinsa shi yasa ake cewa amantu billah amma ba cewa amantu lillah shi mutum za iya cewa amantu bihi ko amantu lahu na yadda da zatinsa ko na gasgata maganarsa amma a wajen Allah sai ya ce amantu bihi suka ce to anu'minu laka yanzu ma yi imani saboda kai watta ba akal arzalun gashi kuma mafi kaskancin mutane ne suke binka kaskantattu ne suke binka ma yi imani da kai ma nara katta ba aka illal ladzina hum araziluna badiyar ra'ayi wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin suka ce ainihin ba ma ganin masu binka sai kaskantattu masu wato ra'ayin rashin wayewa sakarkaru suke ka <laughs> wai masu bin annabi ne sakarkaru kun ga wannan dama haka ake bin kafafen watsa labarai ana sukan masu riko da addini qalu suka ce nu'minu laka ma yi imani da kai watta bakal arzalun bayan mafi kaskancin mutane suke binka waɗanda ba su da tunani qala sai annabi ya ce annabi nuhu wa ma ilmi bima kanu ya'malun ba ni da sani da abin da suka kasance suna aikatawa abin da ya bayyana a gare ni na imanin su Shi ne Allah ta'ala ya ɗora min in kiyaye ai lam a'lam a'malahum wa sana'ihum ban san ayyukansu ba da abin da suke aikatawa wa lam ukallaf zalik ko ba a kallafa min na bi mutane na game suke ba inna ma kulliftu an ad'uwahum an dai kallafa min ne in kira mutane zuwa ga addinin Allah kuma wanda ya bi mai kuɗi ne talaka ne mai mulki ne ba a ce min wato in kore shi ba in hisabuhum yace lissafin bincikensu bai zamo ba illa ala rabbi face a bisa Allah ta'ala na law tash'urun da kun sani da ba za ku faɗi abin da kuka faɗa ba wa ma ana bi taridil mu'minin yace ni ko ban kasance mai korar waɗanda suka yi imani ba wai aka ce sun ce alhakatu mutanen da suke sana'ar wato ɗinki su ne wai suke bin sa masu sana'ar saƙa ko kuma alhakatu wal asakifatu badukai da masu sana'ar saƙa su suke bin sa sai suke ga waɗannan kaskantattu ne ko almasakinul lazina laysa lahum malun wala izzun talakawan da ba su da kuɗi ba su da girma kamar yadda Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wala taqrudul ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in فتطردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه shine Allah shine ya kaya musu anan ma ma ana bi taridil mu'minin ni ban kasance mai korar muminai ba in ana yace ni kaina ban zamo ba illa nazirun face mai gargadi mubinin kuma mai bayyana gargadi din min abana yubinu ibana al ibana bayyanawa ismu fa'il ne na abana yubinu mubin ni mai bayyana gargadi ne ga wanda ya ji tsoron Allah ya bini na'am قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم mun bayani dama wani gurin Allah ya faɗaɗa ƙissar wani gurin ya tsuke ta to anan yana cikin guraren da aka tsoke ba a faɗi yadda aka kera jirgin ba sakamakon wani gurin an faɗaɗa sai aka tsoke a wani gurin Allah ta'ala ya ce sai ce qala rabbi ya ce ya Allah mun ce duk inda rabbi ya zo akwai ya'un nida mahzufa qalu suka ce la illam tantahi ya nuhu lalle idan baka hanu ba ya nuhu baka hanu daga wa'azi ba baka daina mana wa'azi ba latakunanna lalle za ka kasance minal marjumina cikin waɗanda za a jefe za mu jefe ka jifa ɗin an fassara shi da jifa guda uku akwai jifa na zagi da cin mutunci da wulakanci ai minal mashtumina zaka zama cikin waɗanda za a zazzage su ko kuma minal matrubina bil hijarati kana cikin wanda za a ɗauki duwatsu a dinga jifanka da su ko kuma minal maqtuluna bil rajmi kana cikin waɗanda za a kashe ta hanyar yi maka rajamu da jifa to kowanne suke nufi dai wannan barazana ce ga rayuwar annabin bayan ya zo musu da alkhairi duka qala sai annabi nuhu yace rabbi mun ce duk da aka ce rabba akwai ya'un nida mahzuf rabbi inna qaumi kazzabuni yace ya Allah haƙiƙa mutane na sun ƙaryata ni faftah baini wa bainahum fathan Allah kai hukunci tsakani na da tsakaninsu wa najjini Allah ka tseratar da ni wa mamma iya da waɗanda suke tare da ni minal mu'minina a cikin muminai duk wanda yake tare da ni mumini ka tseratar da shi wannan bayan an gaya mana a wasu auren fa ma amana ma'ahu illa qalil ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba fa wanda zai kara imani a cikin jama'ka ka sai iya waɗanda suka riga suka yi to shi yasa daga nan ya addu'a yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara fa anjaynahu Allah ta'ala ce sai muka tseratar da shi wani ya yace muka yi masa wahayi a nisna ilfulka bi a'yunina wa wahayina muka yi masa wahayi cewa ka kera jirgin ruwa da ganin mu da kulawan mu idan ya keru din ka dauki dukkan min kullun zawjani sunaini illa man sabaka alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil aka ce dauki komai bi bi bi isaka a cikin wannan jirgi dan haka ne Allah ya ce fil fulkil mashhun a cikin wannan jirgi da aka cika shi da lodi an cika shi da fasinja domin an ce kuma ya ɗau biyu kaga da rago da tunkiya da akuya da ɗan akuya da sa da saniya duk haka komai ya saka bibi biyu saboda Allah zai halakar da duniyan ne gaba ɗaya duk wanda bai shiga jirgin Nuhu ba a lokacin to ba zai zama cikin waɗanda suka tsira ba cikin waɗanda suka halaka hadda matarsa cikin wanda suka halaka har ɗansa har ya tambayi Allah innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih shine Allah ya bashi amsa da wannan Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da annabi nuhu wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa al-mashhun wanda aka cika shi da lodi thumma aghraqna sannan muka dilmiyar ba'adu bayan wato mun tseratar da annabi Nuhu muka muka halakar da albaki na waɗanda suka yi ragowa duk wanda suka yi ragowa din a ban ƙasa Allah ya ce mun halakar da su ba'adu bayan mun tseratar da annabi Nuhu da wanda suke cikin jirgin sa inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin halakar da waɗanda suka kangare cikin mutanen annabi Nuhu da kuma tseratar da shi annabi Nuhu da wanda suka yi imani da shi akwai izina wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma wanda ake karanta wa wannan qur'ani mafi yawan su basu imani ba wa inna rabbaka lalle Allah ta'ala mahaliccinka lahuwal azizu shine mabuwayin sarki arrahimu mai jin kai ya buwaya kuma yana jin kai na'am كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الله سبحانه وتعالى بان يا منا bayansa na kwarai annabi Nuhu da wanda suka bi shi Allah ya tseratar da su wanda suka kangare kuma Allah ya halakar da su sai kuma ya biyar da kissar adawa yace kazzabat adun su ma adawa sun karyata almursalina manzanni manzan da aka aika musu sun karyata shi wanda ko ya karyata manzo daya ya karyata dukkan manzannin Allah saboda Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kullun amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal wa ma musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun idh qala lahum akhuhum hud lokacin da ɗan uwansu na nasaba da gurin zama annabi hudu sallallahu alaihi wa sallam annabi hudu sunansa ya zo sau bakwai a cikin alkur'ani a kuma cikin surori guda uku inda ya fi ina yawa shine suratu hud inda aka ambaci sunansa sau biyar sai kuma suratul shu'ara anan so ɗaya sunansa ya fito sai kuma suratul a'raf nan ma sunansa ya zo so ɗaya shine Allah ya bamu kisarsa a gurare da dama suna cewa qalu yahudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika suka ce yahudu baka zo mana da wata hujja bayyananniya ba ko ba za mu gumakan gumakanmu ba saboda kai Allah ya ce ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud Allah ya ce ku saurara hakika adawa sun wa Allah mahaliccinsu ku saurara wato halaka ta tabbata ga adawa mutanen annabi hud can yace ya qaumi la kun shaqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih وما قوم لوط منكم ببعيد وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولما جاء أمرنا نجينا هودا wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna to annabu hudu yana cikin manyan annabawan Allah to Allah ta'ala yace yace musu ala tattaquna shin ba ku ji tsoron Allah ba ku bi shi inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne kuma amintacce a wajen Allah ta'ala wajen isar da sakon nan fattaqullaha ku ji tsoron Allah ta hanyar bin abin da ya sa ku da hannuwa daga abin da ya hana ku wa ati'uni kuma ku yi mun biyayya wajen nuna muku abin da ya dace ku yi ku samu tsira da abin da ya kamata ku bari ku samu tsira wa ma as'alukum alaihi min ajrin ban tambaye ku wani lada ba akan wannan wa'azi da nake muku in ajriya illa ala rabbil alamin lada na bai zamo ba face a wajen Allah ta'ala mahaliccin talikai na'am بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم شنو الله سبحانه وتعالى يتي منا sai ya ci gaba da musu wa'azi yana tuna musu abin da suka shagala da shi na duniya, Yace A tabu nuna, yanzu ku a dinga yin gini bi kulli ri'in a dukkan guri mai tudu ayatan kuna gina alamomi masu tudu ta basuna kuma kuna yin wasa ku a dinga yin gini akan guri mai tudu kuma kuna yin wasa to malamai suka ce gina gurin wasa kenan su suka fara gina stadium a tabununa bi kulli ri'in ayatan ta abasun ku a dinga gina wato alama akan dukkan tudu kuma kuna wasa akwai kira'an da ta zo rai'in shine malam farra'u ce kuma lugata ni lugace guda uku wata ta zo za ta shiga addinin musulunci kin zo zaki musulunta ke kike so ki shiga addinin musulunci akan kanki to barin faɗi wata kalma sai ki maimaita ta sai in fassara miki abin da ta kunsa ashhadu ashhadu ki dan buɗe bakin dinga ji ashhadu kusa da bakin ki zaki kai dinga ji in kin faɗa daidai ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan رسول muhammadan abin abinda kika ce kalma ce mai ɓangare biyu na farko kika ce kin yadda kin shaida ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da hakan na biyu kika ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa manzan Allah ne kin yadda da hakan ko to wannan yadda da hakan ya mai da ke musulma kin zama yan uwan dukkan musulmi da suke nan da suke duniya gaba daya kuma wanda ya musulunta ya kyautata musuluncinsa ana masa bushara ana masa fata Allah iyafe masa dukkan abin da ya gabata na kusakuransa yanzu akwai abubuwa da suka hau kanki a addinin musulunci na yanzu yanzu da kuma na gaba ga 'yan kwamitin mu nan kusa da ke za su yi muki bayanin abin da ya kamata ki yi in kuma kina da wasu matsaloli ko kina da wasu abubuwa da suka shafe ki sai ki musu bayani wanda za a baki shawara da wanda za a taimaka miki da yanzu kin zama ƴan uwanmu duk abin da ya dame ki ya dame mu abin duk da zai faranta miki rai zamu iya yi mu mu ga mun yi Allah ya tabbatar da ke addinin musulunci me sunan ki wace ce ha sera to wannan suna dai ba mu san a ma'anarsa ba akwai suna da kike ji tunda kina kusa da musulmi wani suna ne kike sha'awa a cikin sunayen da kika ji ana kiran musulmi da shi sa'adatu Allahu akbar kin zabo suna mai kyau sa'adatu suna ne na da yawa daga cikin wato a mata sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna ne mai ma'ana sa'ada yana nufin arziki saboda haka Allah ya miki arzikin akida mai kyau da arzikin musulunci kuma ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci daga yau za a dinga kiran ki suna sa'adatu kin ji ko Allah ya miki albarka shine Allah ta'ala ya ce atabununa yanzu ko a dinga yin gini bi kulli ri'in ko rai'in akan dukkan guri mai tudu ayatan kuna gina alama ta abasuna kuna wasa malam fara'u ya ce luga guda biyu anan, ana karanta rai ana karanta ri. yace abinda ake nufi da shi an yi fassara guda uku annahul makanul murtafi ana nufin guri mai tudu kamar da aka ruwato daga Abu Dalha shi kuma daga Abdullahi dan Abbas yace bi kulli sharafin dukkan guri mai tudu malam zajjaji yace a lugha ana cewa al mawdu'ul murtafi'u min al ardi dukkan gurin da yake tudu shi ake kira ri'u ko rai'u guri mai tudu kenan ko kuma annahu tariqu yakan iya zama hanya doguwar hanya kamar yadda malam Dhahhak ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas kuma wannan shine fassarar malam Qatada haka nan an fassara shi da alfajju bainal jabalaini wato ƴar kofa da ke tsakanin duwatsu guda biyu sai su toshe su gini akai shi ma an fassara shi bi kulli ri'in ayatan ta'bathuna kuna wasa to sannan malamai suka ce wannan shine wato hujjar cewa su suka fara gina gurin wasa kenan ginin stadium ba yau ya fara ba tun a wancan zamanin dama wasa ya fi ga waɗanda ba su damu da addini ba shi yasa da aka yi ta rubuto tambaya cewa ai magana akan bal na ce ai bal wasa ce ba kuma wanda ya hana wasa sai dai abu biyar ne a cikin bal ɗin da ya kamata 'yan bal ɗin su dinga kiyayewa kuma na ga kun yi shiru ba ku ce min za ku kiyaye waɗannan abubuwan guda biyar ba na farko na ce duk bal ɗin da ake yi lokacin sallah ya aka ce Allahu akbar Allahu akbar sai lafari ya ce an tashi ko kuma an tsaya a je a yi sallah sai a tsaya a je a yi sallah a yi alwala a yi sallah a yi jam'i kuma lafarin ne liman ladan gona to a dai a tsaya a yi sallah kun ga aka yi sallah kun ga ba an ba da haƙƙin Allah na biyu aka ce wandan da za a yi amfani da shi ya wuce gwiwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfahizu aura cinya al'aura ce ka duba tamamul minna akwai hadisai da yawa da suka zo akan wannan to muka ce wandan ya dinga gota gwiwa don ya rufe cinya na uku muka ce kada ka so kafiri dan ya iya bal domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama abdullahi dan mas'udi ya ce da zaka bauta wa Allah shekara saba'in a gindin ka'aba Allah ba zai tashe ka ba sai da wanda kake so man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu sannan na hudu kada ai gaba kada bal ta hada gaba tsakanin wannan unguwar da wannan unguwar ko wancan garin da wancan garin domin gaba an hana ta a musulunci ya kuma za a yi ta saboda wasa wasa ya sa gaba sannan kada kai sha'awar sunan wani da ba musulmi ba babanka ya sa ma sunan musulmi ka cire ka dinga sa sunan wani ba musulmi ba to malamai suka ce in dai za ku kiyaye waɗannan ka'id ai kun ga ko ina ana yi Saudiya tana bal ko ba hane ba duk ɗalibai na jami'at islamiyya nan naga filin kwallo su ma amma su ka gan lokacin sallah ya tashi suke kuma na wasa ake yi so da haka in har za ku kula da wannan to shi shikenan ka'ida kowa ya je wasan sa sannan wasu kan ƙara cewa kuma ya zama bayan an yi aiki ya zama kana karatu kana aiki shi za ku ga an fi yin wajen wasa a gidajen a makarantu saboda mutum ya karatu ya karatu kwakwalwarsa ta gaji sai kuma ya dan tashi ya yi wasa domin kuma sai muka wai da wasan titir titir ake ta wasa to me aka yi za a yi wasa ai cikin kasashen da aka ce sun fi kowa arziki a duniya guda takwas cikin su ce ta iya bal sosai da sosai ta ɗaya amurka ta biyu japan ta uku china ta hudu me faransa ta biyar jamus ta shida canada ta bakwai ingila ta takwas rasha su ne sau takwas ake kira g8 to na sama-saman da suka fi kuɗin su sun iya bal me yasa ai dama sai an yi kuɗi sai kuma a zo a yi wasa su da yake ba sa sallah ba sa salati da suka yi kuɗi suka yi kamfanin kamfaninnika suka yi masana'antu suka yi arziki suka mallaki kafafen watsa labarai suka mallaki makamai sai kuma suka kama wasa to ku duk ku yi wannan ba kuma kun kama wasa zaka dan taɓa kaɗan kaɗan dai kai yawa ko yace wa tattakhizuna masani'a kuma kuna rukon hanyoyin da kuke tare ruwa kuna yin wato lambatu na ruwa la'allakum takhluduna dan ku dawwama kun tara ruwa kun jirge shi kun yi rizabuwa kun tara ruwa dan ku dawwama shine ma'anar la'allakum takhludun din almasani'a an masa kauli guda uku malam mujahid ya ce kusurun mushayyada kun yi katangu waɗanda suke masu ƙwari kun yi gidaje mahadika ture ji malam mujahid na biyu masani'ul lil ma'i tahta al-ardi kun yi rizabuwa inda kuke tara ruwa a ƙarƙashin ƙasa yadda dai ko an ɗauke ruwa kuna da naku a ɓoye a cikin to ba laifi ne a aje ruwan ba in sallah za da alwala a sha malam da ya faɗi wannan na uku burujul hamami wato sun yi katangu waɗanda suke kamar wato abin nan wurin banɗakai haka kuma ba zama ake a cikin su ba la'allakum takhluduna dan ku dawwama yace ka annakum takhluduna kamar za ku dawwama inji malam Abdullahi dan Abbas da Abu Malik ko kai ma takhludu dan ku dawwama kuka yi haka inji malam Farra'u da ibnu Qutayba ibnu ikramata da malam naka'i da malam qatada da ibnu ya'mur sun karanta tukhladuna dan a dawwamar da ku to haka nan kuma ibnu asimul jahdari da abu hasin sun karanta tukhalladuna dan a dawwamar da ku shi ma bi shadidin lami wa idza batashtum idan kuma za ku yi kamu za ku yi danka batashtum kukan yi danka jabbarina irin dankan nan ta masu cin zali shine jabbari masu wuce gona da iri in za su yi danka sukan yi dankar masu cin zali idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun yace ma'ana idza darabtum darabtum bis siyat darbal jabbarina in za ku yi duka kukan yi duka da bulala irin dukan nan na masu wuce gona da iri wa idza aqabtum qataltum in za ku yi mutum ukuba sai ku kashe shi wa inna ma ankara alaihim zalika li annahu sadara an zulmin an musu inkarin haka ne saboda zalunci suke izlau darabu bis sayfi aw bis sawt fi haqqin malimu da a ce sun yi hakan ne a tafarkin Allah ba za a zarge su ba wato mutane ne masu wasa ko masu cin zali in suka tashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka aznabil baq yadribuna bihannas wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asminatil bukht la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha to su ma aka ce suna dukan mutane irin duka na cin zali babu haƙƙinka a dake ka duk mai yin haka to ya ɗauki al'ada irin ta mutanen adawa masu cin zali fattaqullaha yace ku ji tsoron Allah wa atiun ku yi mun biyayya nuna muku abinda Allah yake so da wanda baya so wattaqul ladzi amaddakum ku kiyaye Allah wanda shine amaddakum ya dade ku bima ta'lamuna da abinda kuke sani amaddakum bi an'amin shine wanda ya dade ku da ni'imomi marasa iyaka wa banina kuma ya dade ku da 'ya'ya masu yawa wa jannatin shine ya baku aljannatai wa uyunin kuma ya ba ku marmaro na ruwa inda kuke ɗiba kuke sha kuke kuma wato shuka kuke amfani da shi cikin harkokin rayuwarku inni akhafu alaikum lalle ina jiya muku tsoron azaba yaumin azim azabar rana wacce take mai girma ku kiyaye Allah kai danke ku azaba rana mai girma shine ranar da za a muku azaba a duniya ko ranar da za a saka ku a jahannama na'am qalu sawa'un alaina وعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم sai girman kai ya kama su sun ji wa'azi maimakon su miƙa wuya su yi suranda ga Allah Ƙaru suka ce sawa'un alaina duk ɗaya ne mu a kanmu a wa'abta am lam minal wa'izin shin kayi wa'azi ko baka kasance cikin masu wa'azi ba ba abin da ya sha mana kai ba ruwanmu da wa'azinka ko kai wa'azi ko kakkai wa'azi duk ɗaya kaga ba su yadda ba kenan ko shine in haza suka ce wannan bai zamo ba illa khuluqul awwalin face ɗabi'a ce ta mutanen farko ibnu kathir da abu amr da malam kisa'i sun kas sun kaskaranta khalq bi fathil kha'i in in haza illa khalqul awwalin ma'ana khalq wa taskinil lami ibnu qutayba yace aradu ikhtilaqahum kirkiran ƙarya ne wa hum da kuma karerayin su yuqalu khalaqtu alhaditha wa ikhtalaqtuhu izafta'altahu in ka ƙirƙiri magana karya. malam farra'u yace wal arabu taqulu lil khurafat idan abu ya zamo labaran romanka wanda ba shi da tabbas sai su ce hadisul khalqi wato labarai ne na karya. malam asim da malam nafi'u da ibnu amir da hamza da khalf sun karanta khuluqul awwalin bi dhammil kha'i wal lami ابن abbas da ikramata da asimul الجعدري sun karanta خلق بضم الخاء kha'i wa fatwa wa sukunil wato wannan bai zama face al'adar mutanen farko ce mu mu ji daɗi ku kusha sha wahala shikenan abin da ake kawai a daɗin ma malam kata da yace qalu lahu hakaza kana nasu ya na ma ashu haka mutane suke rayuwa mutukan sun rayu wasu ji daɗi su mutu su ba wasu summa mutuna wala ba'sa lahum wala hisaba sannan su mutu ba za a yi musu hisabi ba ba za a bincike su ba wa ma nahnu bi mu'azzabina mu ba mutanen da ake wa azaba bane ba wanda zai mana azaba kawai labari kake bamu Allah ce fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa ahlakanahum Allah ce sai muka halakar da su inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin halakar da adawa akwai aya akwai izina wa ma kana aktsaruhum mu'minin ma mafi yawan su basu kasance muminai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba wa inna rabbaka lalle shi ko Allah ta'ala mahaliccinka lahuwal azizu shine sarki mabuwayi al-azizu sunansa ne al-izzatu sifarsa ce yi izzu man yasha'u kuma yana ɗaukaka wanda ya ga dama ar-rahimu sunansa ne ar-rahma sifarsa ce yarhamu man yasha'u kuma yana rahama ga wanda ya ga dama na'am كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين النبي صالح sunansa ya zo sau tara a cikin alkur'ani a cikin surori guda hudu suratu hud an ambaci sunansa sau hudu suratu shu'ara a nan sau ɗaya tak sunansa ya zo sai suratun namli nan ma sau ɗaya sai suratul a'raf sau uku a sura hudu kuma sau tara suratu hud nan ne fi yawa dan baya cikin annabawan da aka ba su sunan sura annaba masu sunan sura su biyar ne akwai annabu nuhu akwai suratu nuh akwai suratu yunus akwai suratu hud akwai suratu Yusuf akwai suratu Ibrahim to ita suratul qital ce wasu ke cewa suratul qital wasu ce suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama in ka haɗa shi da kenan Shin Allah ta'ala yace su ma samudawa sun karyata akhahum salih Allah can ya ce mana wa ila samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila samud akhahum saliha a cikin suratu hud da suratul araf qalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha can suka ce masa haka falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna walaqad arsalna ila samud akhahum saliha an ibudullaha duk ya gaya musu wannan Allah ya ce kazzabat samudul mursalina su ma samudawa sun karyata manzannin Allah kamar yadda muka yi bayanin fasara manzannin a baya if qala lahum akhuhum salihun yayin da ɗan uwansu annabi salihu ce musu ala tattakuna wai ku ba ji tsoron Allah ba me yasa ake ta maimaita kalmar tsoron Allah saboda shine addinin gaba ɗaya. ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا Ji tsoron Allah. hatta guziri Allah yace wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa yace in awliya'uhu illa al-muttaqun innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqina hatta qur'ani yace hudan lil muttaqina wa iddat al-janna lil muttaqina inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im ittaqillaha haythu ma kunta sau taqwa ita ce addinin dan haka ne ya ta maimaita musu cewa ku ji tsoron Allah shine Allah ta'ala ya ce musu inni lakum lalle ni a gare ku rasulun manzo ne na Allah aminun amintacce fattaqullaha daka ku ji tsoron Allah wa atiuni ku kuma yi min biyayya nuna muku abin da Allah yake so ku yi da abin da yake so ku bari wa ma as'alukum alaihi min ajrin bana tambayan ku wani lada akan wannan wa'azi da nake muku in ajriya illa ala rabbil alamin lalle lada na bai zamo ba face a wajen Allah ta'ala mahalicin talikai na'am أتتركون fi هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يتقى ودى مسوى أزية أتتركونا كنا جنزاء بركو fi ma hahuna a cikin abin da ke nan gurin amini na kuna amintattu ga barin mutuwa da hisabi kuna jin za a bakku a cikin waɗannan gidaje naku da wannan ni'ima taku ba za a kashe ku ba ba za a tashe ku ba ba za a muku hisabi ba fi jannatin kuna cikin wato gonaki wa uyunin da kuma marmaro na ruwa wa zuru'in da kuma shuka da kuke tana fito muku da 'ya'yan itace wa nakhalin da kuma dabinai dal'uha hudatta habim mai saukin haɗiya ne dabino yana da matakai uku idan ya fara bura bura ana kiransa busru idan yayi laushi danya danya mai daɗin nan ana kiransa ratsabu idan ya bushe ana kiransa tamru to akwai saihani akwai barnawi akwai ajwa hawa hawa ne dabinan to shine Allah ta'ala yake tsal'uha hudarta mana an ta hudo hadim mai wucewa ce a makogwara da sauri wacce take ba ta da wahalar taunawa da kuma haɗiyewa amma duk da haka malamai sun yi wa tsal'uha hadim suka ce a tsalu yana nufin a samaru alhadiyim kuma suka yi kauli kusan shida akai annahu alladhi qad aina wa balaga abinda ya riga ya nuna ya kuma kai matuka inji malam aufiyu daga abdullahi dan abbas ko kuma annahu alladhi laysa lahu nawan abinda ba shi da kwallo a cikin sa ji malam hasan ko annahu almuzannabu min arutabi abinda yake da marka wato daga jikin wato 'ya'yan itace danyu ji malam sa'idu bin jubair ko allayyin wanda yake mai laushi a hannu mai laushi a baki mai laushin wucewa a makogwaro in ji malam qatada da malam farra ko annahu alhamlu alkathir alladhi yarkau ba'dahu ba'dan ɗayan itacen da suke tozo wani ya hau kan wani malam dhahaq ya faɗi wannan ko annahu tal'u qabla an yanshaqqa anhu ɗan dan itace kafin ya fashe wato abin nan ya fito kwanso ya fito daga cikin kwansansa wa yanfatiha wa yuridu annahu kana mundammun muqtanizun abu ne da yake a tattare kuma wani kan wani to shine Allah ta'ala yake gaya mana abinda annabinsu ya gaya musu na ni'ima wa tanhituna minal jibali buyutan kuma kuna kankare kuna rarake dutse ku yi gidaje farihina kuna masu nuna gwaninta a wajen kankare dutse su a can in kana da kuɗi kawai sai ka je ka nuna dutsen nan ka ce a kun mun da ɗakuna a ciki daban ɗaki da masaukin baki da gareji su ba wai faso zuwa suke su zo su zo a'a rarake dutse suke su gida har yanzu ka je cikin kasar Saudiya zaka ga gidajen su yana nan dutse suke rarakewa cokalin ma na dutse ne isa Allah ya ce iramazatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud allazina jabu sakhara bil wad wa fir'auna zil autad waɗanda suke fasa dutse su yi gida a ciki shine annabi yake tuna musu wannan ni'ima farihina an karanta farihina an karanta farihina ibn kasir da malam nafi'u da abu amr sun karanta farihina sauran kuma sun karanta farihina bil alif malam ibn ya ce farihina ai ashirina batirina kuna masu takama masu girman kai sannan ana cewa farihina kuma masu alfahari bil ha wal farahu kad yakunu surur wa kad yakunu al ashar shine inna allaha la yuhibbul farihina can da yace farihina kuma a wata lugha din daga farihun farihun shine mutumin da yake nuna hazaƙa da ƙwarewa a wajen aiki kenan ɗayan biyu ko kuna kankare dutse ku yi gida kuna masu takama ko kuna kankare dutse ku yi gida kuna masu nuna hazaƙa a wajen aikin naku shine Allah ta'ala ya ci gaba da gaya mana ya ce musu fattaqullaha Don haka ku ji tsoron Allah wa atiun ku yi mun biyayya wala tuti'u amral musrifina kada ku bi al'amarin masu barna sune mutane taran nan da Allah ta'ala yake kiran su tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna waɗannan da suka yi alkawari za su je su kashe annabi salih allazina yufsiduna fil ard wanda suke barna a ban ƙasa wa la yuslihuna ba sa gyara na'am قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر فأت بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك